To maganin menene ba shi da suna? Ukusi ne fa, usi ne ukusi musi. Me usi ukusi musi wani yaran ne wannan? Gayu sun riga sun san usi ukusi musi usi. Dan lele, dan lele, wallahi ta